littafi littafi wanda ya kare Daga kana an tafi hoto nan malul kulo yin magana da sauri me su alhuduwa eh na gani wannan gayi na ji bai layi nawa daga nan daga yadda za a fashi da to an na da bayin wannan wanda kowanne gan shi wasu al wasu alihi du'a wa nahawu dalika hatta yara nafsahu wa wa yujibuhu sha'an aha na gane abin da roƙon sai du'a yanzu ba gani ba in ka sake ka koma garin kana cewa malam ibrahim imana du'a'i sai ka du'a'i sai a ce ya warke wannan ɗako yaro yarab yarab yarab ka dafa shi kai du'a'i sai ya mirmire karshen hmm. ta sa ga na fara maka gasa. sai garin gwaki sai doyar daga nan sai ake doyar da ka kalla kai fushi da ita ma ba ta kyau oh sun kuma da kai Allah sai ka ɗauka da gaske ne a an da ya ka gane ka kyalibi mutum sabi a wannan kaman wurin ku ai na gaya wa nan Idris sai da muka ɗauki mutuna a kai shi idan kuka je irin wannan in an yi wa wani magana ya kamata kuna ganewa ina maganar ne saboda irin wurin ku in ka je ba ka zuwa yanzu gaba ɗaya duk abin da muka karanta ɗin ka tattala musu shi wannan barna za ka yi za ka je ne ka daidai mutum ya ma za a yi dan cira ne je kawo irin wannan in ka je ka zan su ka musu da abin su sai ka nemi mai muhimmanci a cikin sai ka gyara musu salon ka basu yanzu ka je wurin su ka samu kawai za su zo su karatu sai ya shekar al'iktisadu bal samu wannan yana magana a takaituwa akan ainihin sunna sannan eh takaituwa ko a ce katanguwa takaituwa dai akan akan sunna da katanguwa da sunna zai ba mu kafaran al-iktisab wasalafu magabata na gari yadhkuruna hadaini al-aslaini al-iktisadu wal-i'tisab kathiran wa kuma al-iktisadu fil a'mali zama a tsaki a aiki kada ka ɗauki aiki ya yawa ya tsallake kada kuma ka zauna baka cikin masu aiki ka tsaya a tsakiya aiki na shi ne al-iktisadu a tsaki al-wasatu ne khairul umur awsatuha idan ka tsaya tsakiya me zai biyo baya sai iktisadu waliti samu bi sunna riko da sunna kuma ka tabbatar baka bar aikin mazan Allah ba abinda kake yi daidai yake sannan yadda mazan Allah da yi bayani wannan daidai din ka yi kokari daidai din nan kada ka yi zafin za ka iya fahimtar shi da ka wallahi bai fahimta da ka dole sai ka tsaya ina ne daidai din ka ba ina ne tsakiyar kaza ina ne tsakiyar kaza ba formula ce aka baka ba ka dinga zuwa ka kalli kaza ka ce to ba zan yi wancan ba ya wuce iyaka ba zan yi wannan ba ne tsayawa ne a baya a'a kowanne abu za ka tsaya akwai tsakiyarsa akwai bayansa akwai gabansa shi yasa kaga maganin da aka bayar din nan wallahi maganin ya bayi maganin taurin kai maganin kan garewa ko maganin gafara na farko dai ka lalace makaranta na biyu ka ɗauko haƙuri duk da kowane sami ka kwaɓa shi ka ci gaba da shan wannan in ka riƙe wannan to asara za ta yi maka sauki ne to don haka nan don da zama aka ce sadu na ga mutane suna fassara sadu da kansu sai duba sun da yake an zakalkali sai ya duba kafirci ma zai kalla sai ce masa ainihin wannan sauki ne to al'amuran addini mai halar ya gama gina wala ya hillu lahu an ya fa'ala sai da hatta ya alama hukumar la ya san hukuncin Allah a ciki ladan na yi alkawari zan rubuta zan rufawa wa mutumi na ko kuma mutane na asiri ba da ba da za ta ranar wani da ya tabbaya ce to yanzu tun da ake haka ne karatun da kake yi ne matsayinsa ai ba zan faɗi ba ya nan zan tsaya <laughs> ya nan zan tsaya ah. a ne kai dan adawan su ne <laughs> ba a faɗi kuma ba duka ake faɗi ba ai kana zama ne kafin ko na faɗi ko ba na faɗi a iyakacin abin da na faɗi ana ban ɗaukar shi in kashi sannan wannan na wata majalisar ne a wani kwaba ta ma rufa musu asiri ba kanta zai muku da nisa iktisadu eh, abin nan suke magana ina kallon yau mutane su suke zaben tsakiyar da kansu kaza tsakiya ne kaza an yi an wuce iyaka kaza in an yi ba kai daidai ba wallahi ba fasarar ka ne ba kai kokari ka dika min ba kowace mas'ala da aka faɗe ta ina tsakiyanta ina tsallakewanta ina kafinta da hujja misalin ka ga ka duba sai aka cewa da aka ce misal mai fakara o mata ya sara min alquran kana da zaka fasara wannan da kanka in ka fasara shi da kanka ka halaka hasa ma fakara wa mata yasara min alƙur'an akwai fatiha a ciki ko mata ya ciki ko ina ta karanta yayi faƙara wa mata yasara min alƙur'an zai ka ce Allahu ahad ko ya ka ruku ka ko mata yasara ne wannan da aka ce fakara wa mata yasara min alƙur'ani ainihin abin nan ne me ake ce masa idafiyun an dangana shi ne ko an ce za a yau a ce a sauƙaƙa sauƙaƙa wannan idafi ya ce mu dafa ce ila yadda annabi ya ce ba formula aka bayar ba a kowa ije ya yi sallah yadda ike so jahili ya zauna ya tsara wa liman ice masa ka tsananta ga yadda za ka dinga yi ba formula ce ba nisbiya ya eh, fi nisbiya eh nisbiya ne ce eh, zafiya ne ce eh, nisbiya da manta da rashin ne ita ce nisbiya ce mansuba ce mansuba ce yadda annabi yake mutane suna son sai addini kuma da ka kuma kowa bai yadda yadda shi bai sani ba kuma wallahi bai sani ba bai san bai sani ba hmm. wallahi ya ma jirgi guda ne na kuma za ka iske da inda gaske ta kira gaba a kanta na masu eh, makarantar ta bali ta wadango an ikita sadu ne mun gane ikita sadu me ikita sadu tsayawa tsakiya fil a amali ma'ana takaitawa a aiki wal ikita samu bis nati. ai mun bayyana ta sadu tsaka-tsaki a aiki samu riko da sunna fa inda shaitana ya shimmu kalbal abdi Shaidan kan sunsuni zuciyar ƙarfin eh, bawa yana da shegen shaka. ya fi kan inda misalin za ku gasa nama a daji gaba da irin wurin babu kowa amma da za ka samu wuri ka yi zaman ka da daddare sai ka ga kare a wurin duk wanda sun daji za ka kare a wurin ko ku a'a kuma dafa nama ku dafa nama haka abin na ɗin ku ɗan yadda kashi ku yi wane ne ɗin su ka nemi wuri ka laɗe dare na yi magariba da yi za ka kare a wurin ko da irin wurin baka ji kare ba daga uwa duniya zai dinga sun suna ina tafiya ina tafiya yana tafiya za ga bai zame ko ina ba sai je kan wurin to dan ya fi kai, shaka tunda abubuwan nan gaskiya ba su koyuwa da binni zalla wallahi malam duk da bai zauna koyi ba to yana da sauran ilimi da akwai ilimi wanda za ka fane shi ɗabi'i ne ba ilimi ne a littafi ba ilimin ana samun sa a littafi amma yana da wuya yau shi za ka ɗauki littafi ka karanta rayuwar kare ka ɗauki littafi ka karanta rayuwar maje ka ɗauki littafi ka karanta rayuwar cinnaka ka ɗauki littafi ka karanta rayuwar mm, mege da suna eh, kiyashi ka ɗauki littafi ka karanta rayuwar kunama ka ɗauki littafi ka she ne za ka haɗa irin wa'annan to wannan amma ana koyon su ne haka ya shimmu qalbil abdi yana sunsunan zuciyar bawa hai subhanallah ga zuciya tana ina tana cikin kirji kirjin kuma tana can ciki amma in ya sa hancinsa ya kan sunsuni abin da ke cikin zuciya ya kan sunsuni bai iya ganowa amma ya kan ji kamshi kamshi alama ko karni karni ko ko ko wa ya sai ya jarabci zuciyar ya jarabta shi in ji kanshin shi abun sai ta gwada mutum fa in ra'a ya da'iyatan lid-bid'ati in ya ga ina da sha'awar bid'a wa irade an an kamalin in lis sunna yana da ɗan bauɗewa daga din sunna yana ɗan taurin kai haka da sunna akharajahu an al-i'tisam biha sai ya cire shi daga riko da sunna ya sutalar da shi ya mai da shi kan bidiya ina da ina da sabaru gaskiya ne bello in ya ɗauko ƙanshin sai ya sabaru in ya ɗauko rahoto abu sai ya kakkafa ya kakkafa ya duba ya ce wannan yana sai kaza daga nan sai ji daɗin firan masa fi da ya bulle kitoci. sai sun ga ciwo suke barbada masa magani wa ina afihi hirsan in ya ganshi mai kwaɗayi ne a kan sunna shi dai sunna shi dai sunna sai ma sha Allah wakin kariya da kai dan fa wa shiddatan ala balaha wa shiddata ala bi eh, ko da wa eh, da tsananin neman sunnan lam yadhfir bihi min babil ikitifa'i ya datse shi daga sunna ba da shi na ba saboda duk abin da zai rama shi da sunnan nan ya yi kamaran zai keta shi wannan ba zai rabu da sunna ba ha fa amarahu bil ijtihadi sai ce to di ibada rike sunna da kyau ka tattage a kanta ka dage wal jawru ha kai shi ga zalunci alal nafsi ita da kansa sai kaga sunna za ta kai wani kashe kansu wa mujawaza ta haddin sabe da tsallakar da mutum daga tsakiya daga tsakatsakin fihi fiha kaga dai mai raba shi da babin baya na ya ifradu da tafari ai shi ma zai gano in ya ga mutum mai son bidi'a to ko zai ta jan shi sai ya yanke shi daga sunna gaba daya in ya ga mutum mai son sunna to sai ya fashi ya tsallake sunna a sunna sai ya wuce ka. ka'idar lahu inna hadha khair kuma alheri ne wa ta'a wa ziyadatu wal ijtihadu da'awa da kokari fiha akmalu fala taftarra kada ka yanke ma ahlil futuri kada ka zama malalaci dage wala ta wala ta nam kada ka yi bacci har abada ma ahlin nawmi تركك وجهك فلا يزال يغصه ينجح عنك لنفا ويعرضه حتى يخرجه عن الاكتساب سيافد به بغكاتك فيها فيخرج عن حدها يفتدك كما أن الأول خارج عن هذا الحد فكذا هذا الآخر شيما خارج عن الحد الآخر kaga shi ganin suka addini ba kowa jirgin addini ne ke ta tafiya yana ta gwaramiya gwararam gwararam ba mutane a ciki ba kaya a ciki wancan ya saukar da su wancan ya tsallakar da su duk sun zube wa hada jama'a misali daya halul khawarij wannan ai kaga na karshen halin khawarijawa ne alladhina yuhaqqiruna alal istiqama in istiqama na raina salatahum sallasu ma'a salata in an kwatanta da sallan khawarijawa wa siyamahum suna raina azumin su ma'a siyamihim tare da azumin jawa. wa qira'atuhum karatun qur'ani da suke suka raina shi ma'a qira'ati ihim tare da in an kwatanta shi da karatun qur'ani na khawarijawa wakilal amrayni duk abun nan guda biyu khurujun an sunnah إلى البدعة لكن هذا إلى البدعة التفريط والإضاءة دقاتا ونفرقو كنا والآخر بدعة المجاوزة والإسراف أم هقول أما إيه